وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منكي واتو تقص قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa garin madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zo daidai da sha uku ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan tarihin ya inganta shekara ta da goma sha tara. muna wa Allah godiya muna ƙara jaddada godiya gare shi muna roƙonsa yadda ya haɗa mu a wannan guri mai albarka ya yi mana arzikin haɗuwa haka nan a cikin gidan aljanna kuma aljannan firdaus gobe kiyama ya Allah ka sa alƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ka sa alƙur'ani ya cece mu ranar tashin alƙiyama a wannan majalisi namu mun saba karanta alƙur'ani littafin Allah kuma muna fassara shi gwargwadon yadda magabata suka fassara don neman samun tsira a nan gidan duniya da kuma gobe kiyama to Allah ka tserar da mu duniya da lahira kafin mu shiga karatu ƙarin faɗakarwa ne ga al'umma da kuma natsar da su cewa su ƙara hakuri, su kuma eh, ƙara mai da lamari zuwa ga Allah cikin abin da ya sami malaminmu na jarrabawa komai mu mai da shi zuwa ga Allah mu ci gaba da yin addu'a muna ta kuka wato muna kai kuka mu zuwa ga Allah dan mun kai kuka wurin Allah to Allah madaukakin sarki zai saurari kukanmu kuma Allah zai kawo mana ƙarshen dukkan wani abin da muka fada cikinsa na jarrabawa Allah ya riga da dama ya ce zai jarabce mu kamar yadda kullum muke bayani musamman mai karantarwa duk wani mutumin da ke karantarwa dama a shirye yake ya san cewa kowane irin abu ne zai iya samun samunsa a kowane lokaci saboda haka wannan abin da ya faru da malaminmu alkhairi ne gare shi ba shari ba ne sa'an nan kuma daraja ne gare shi ɗaukaka ne gare shi saboda haka ko a jikinmu ba wai ko a jikin mu damu da abin da ya faru da shi ba muna nufin cewa abin da aka yi masa din ba walakanci ba ne daraja ne ko martaba ne saboda gwargwadon yadda aka cutar da kai wajen aikin addini gwargwadon yadda Allah zai baka lada a yi, gwargwadon yadda aka yi kokarin tozarta ka gwargwadon yadda Allah Madaukakin sarki zai kawo maka gudunmowa da agaji kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yusib minhu duk wanda Allah yake son sa da alkhairi Allah zai jarabce shi idan Allah baya son ka shine ba zai jarabce ka ba inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum Allah idan yana son mutane sai ya jarabce su jarabawar ita za ta zama musu dalilin ɗaukaka da martaba da kima idan aka ce misali me yasa malam ya fada cikin wannan yanayi sai mu ce dalilin shine wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba komai yasa akai wannan ba illa tsayuwa akan gaskiya da kuma fadar gaskiya da kuma ishara zuwa ga gaskiya to mai gaskiya na tare da waye Ina tare da Allah saboda haka in kana tare da Allah karka damu da kowa wa alam annal ummata ka sani cewa al'umma gaba daya in ji annabi da za su taru ala ayyan fa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in katatabahu Allahu laka sanan kuma wa alam annal ummata shi ma ka sani al'umma gaba daya inda za su taru ala ayya durruka bi shay'in akan cewa za su cutar da kai da wani abu to la ka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka sai da wani abu wanda dama Allah ya riga da ya rubuta shi a kanka to saboda haka abin da ya samu malam jarrabawa ce kuma insha Allahu ɗaukakan martaba ne ɗaukakar daraja ne kafin haka ya same shi ya samu su da yawa shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya aiko shi Allah yake sa, saboda karfi ga wani abu ya same shi a cikin aikin Allah in nan ya daga hankalinsa ko ya ji an caka masa magana ko an cutar da shi ta wata hanya Allah ya ce masa ma ƙadu, laka illa ma qad qila da rusuli min qablika babu wani abun da za a gaya maka face an gaya manzanni da ke gabaninka in an ce kai mahaukaci ne an gaya wani kafin kai in an ce kai boka ne an faɗa wani annabin kafin kai to duk wanda ya kama wannan hanyar ko sai an faɗa masa irin abin da aka faɗa wa yancan saboda haka kullum abin da muke ƙara kira muke ƙara maimaitawa mu yi hakuri mu mai da lamari zuwa ga Allah mu an riga an koya mana tauhidi an koya mana tawakkali lai yusibana illa ma kataballahu lana قل لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله أكبر Allah ce kullum yusibana illa ma kataba Allah lana ce babu abin da zai sami mu sai abin da Allah ya rubuta mana Allah kuma shine majibincin mu ga Allah masu imani suke dogara to ya Allah mun dogara zuwa gare ka Allah mun mai da lamari zuwa gare ka Allah mun kai kuka zuwa gare ka Allah kai ne kai mana alkawarin cewa in muka kai kuka gare ka za ka saurare mu to ya Allah ga nan kukan mu gare ka Allah ka yi mana agaji agajin ka ya fi mana na kowa Allah ka yi mana taimako taimakon ka ya fi mana na kowa Allah ka yi mana agaji agajin ka ya fi mana na kowa Allah ka ba mu nasara nasarar ka ta fi mana ta kowa ya Allah dukkan wani mai ƙarfi kuma kafi shi ƙarfi duk wani mai ƙarfi Allah kafi shi ƙarfi kai ne alƙawiyu to ya Allah duk wanda ke nufin zalunci Allah ta'ala ka maida masa makircinsa da sharrinsa amma mu insha Allahu ba za a ga wani abu na aibu tare da mu ba saboda malamin mu ya riga ya karantar da mu ba tashin hankali ba rashin kunya ba zage-zage ba zanga-zanga ba daga wata fitina ba kumfan baki ba jijiyar wuya duk wannan ba za mu yi mu adallahi tawakkalla kuma sai ya ji alallahu ba da usri usra Allah zai sanya sauke bayan tsanani saboda haka yan uwa mu kwantar da hankalin mu addu'a addu'a shine babban makami addu'a shine me babban makami ya fi bindiga AK47 قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما wannan duk ƙara mana ƙara karfafa mana gwiwa ne akan mai akan addu'a mai addu'a Allah na son addu'ar mu Allah na son ma mu roke shi kuma ya amsa mana to Allah ka biya mana bukatunmu na wa qala rabbukum ud'uni na lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ya fara mu caji yake yau inna caji zafi alramma saboda haka a takaice dai duka ayoyin nan da aran mai karanto mana ayoyi ne masu gwada mana wato wato gwada mana mu doki Allah ta baraka wa ta'ala Allah shi yana son ma a roke shi na'am ga hadisin abu huraira bayan wannan ayan hadisin na sahihul bukhari manzon Allah ya ce man lam yas'alillah ya gadab alaihi hadisin na bukhari na muslim duk wanda bai roki Allah ba ma Allah zai fushi da shi amma wa banu adama hina yus'alu yakdabu dan adam kuma lokacin da ake roƙonsa ne yake fushi in ka sai wane san mun kaza gobe ka ƙara zuwa sai sai kai da Allah ja ka bani guri amma Allah kuma shi kullum abin da yake so me ka kira shi ya baka dan yana da abun zai baka kuma abin da yake da shi ba zai kare ba amma dan adam mai karewa ne duk kudinka duk mulkinka wata rana ba kai bane saboda haka mai da lamari zuwa ga Allah kada wanda ya dai daga hankali ko ya tada hankali ko ya daga jijiyar wuya ko ya yi kumfan baki ko ya yi surutu ko aka koma aka yi gungu gungu aka tafaɗa kawai ku ta aika wa'annan manya-manya makaman su ne mai ba daga nan kawai ake aika su ba a sansanonin duniya ake aikawa kuma insha Allah bai tafi banza ba na ina ina kyautata a cikin masu addu'o'in na akwai waliyai akwai waliyan gaskiya ba na ƙarya ba ba na kirkira ba to saboda haka mu mai da lamari zuwa ga Allah na gaba akwai wannan rediyo da ake ɗaukan karatu da shi an samu wani wadda ke da karancin imani da karancin tsoron Allah ya zo ya sanya hannunsa bai ji kunyan Allah ba bai ji tsoron Allah ba ya ɗauke wannan wato abin ɗaukan karatu ɗin wanda kusan dama akan yi amfani da su su biyu in case saboda ko za a iya samun matsala ta ɓangare ɗaya ɓangaren ɗayan abin ɗauka ɗin sai a yi amfani da ɗaya to amma sai ya zamana an sace ɗayan wannan kuma wani lokaci kaɗan samun matsala sai ka ji akwai dan sizin haka ina dan sizin haka Kamar ina gani in ban kaman karatun da muka yi jiya ma akwai gurin da aka dan sami dan matsala haka kaman na dan saurari daru da safi kafin in fita na dan ji karatun amma na ji akwai inda aka dan samu dan matsala haka saboda haka muna kira zuwa ga waɗanda Allah ya ba su iko ya ba su dama a nan ne fa za mu taimaka wa addinin Allah ɗin idan ka taimaka aka samu wannan abin ɗaukan magana a aika wa mutanen duniya fa kana da babban lada a ciki ka taimaka wajen isar da sakon Allah ka taimaka wajen wato addinin Allah ya ci gaba a karantar da mutane tauhidi a karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka muna kira ga yan uwa eh, ta iya yiwa a samu wani mutum ɗaya ba mutum namiji kawai ba ko namiji ko mace na'am ko namiji ko mace sawa'un a mazan da ke wannan masallaci a yanzu ko waɗanda suke wajen masallaci ko ma wasu mata da suke can wajen masallaci da Allah ya hore musu ko kuma waɗanda ma suke ji ta midiya muna gabatar da wannan neman wato eh, saboda kun san abubuwan sun yawa abubuwan suna da yawa dole sai mun taimaka mu in ne za mu taimaka ba Allah ne zai sauko daga sama ya zo ya abubuwan ba mu ɗan adam ɗin mu ne za mu taimaka da dukiyar da Allah ya bamu mu mu sami wani abin wato ɗaukan wannan karatu ɗin wadda za a ci gaba da yin amfani da shi saboda haka ga nan wato wata babbar gara ɓasa Allah ne kawai barwa kansa sani waye zai kwashe ta saboda haka muna tallatawa waɗanda Allah ya ba su iko masu neman samun rabo gurin Allah su aga za su taimaka wajen samun wannan abin ɗaukan karatu mutum ɗaya ma in Allah ya ba shi iko zai iya wato sayan wannan abin ɗaukan magana ɗin ya kawo muna fatan Allah ya ba da iko ya taimaka domin su wa'anda wanda suke mana aiki ɗin su ma karan kansu babu abin da za mu gaya musu illa mai musu addu'an alkhairi kowane lokaci suna nan ba su gajiyawa su ɗauki karatun yamma su ɗauki karatun dare ba kobo ake ba su ba ba su lai ake ba su ba suna yi neme ibtigha'a maradatillah muna musu addu'an Allah ya saka musu da alkhairi mu Allah ya saka mana da alkhairi duka kowa Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi insha Allah za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka alkawarta kamar yadda muka saba Allah ta'ala ya bamu dace a jiya mun karanta aya mun karanta aya ta ɗari biyu da saba'in ko mun karanta aya ta ɗari biyu da saba'in amma sai dai akwai wasu bayanai da bamu kammala ba a cikin ayar haka aka yi ko muka ce za mu bari sai zuwa yau sai mu karasa to insha Allahu ta'ala ana ramma zai karanta mana ayar sai mu dan karasa bayanin da ya rage insha Allah daga nan kuma sai mu ci gaba da fatan Allah ta'ala ya mana jagoranci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار na'am Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma an min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa inna Allah ya wa ma zalimi na min ansar jiya mun riga mun fassara ayar mun yi bayani a kanta sai ɗan sauran bayani da ya rage mana a daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki aw zartun min nazari a daidai nan ya da mana akwai bayani da ya kamata mu ɗanwa mutane akan abin da ya shafi matsalar bakanci wanda mun sani akwai hadisi wato hadisin abu huraira allah ya kara masa yarda wanda imam muslim ya ruwaito hadisin imam turmidi ma ya ruwaito hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kar ku yi bakance domin bakance baya mai da wani abu daga kaddaran ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai ma wani hadisin da kai tsaye kawai manzo Allah ya ce ya yi hani daga yin bakance to sai kuma gashi wannan ayar da kuma wasu ayoyi na alkur'ani kamar suratul insan da Allah ya ce yufuna bin nazari يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا Allah maɗaukin sarki yake bin bayansa yake cewa yufuna bin nadri suna cika bakancan da suka yi sa'an nan wa ya kafuna yauman kana sharruhu mustatira suna kuma jin tsoron wani ne wanda sharransa ya kasance mai tartsatsi ne mai watsuwa ne wato suna jin tsoron wani ne wadda sharrin wannan yi ne in ya kasance mai tartsatsi mai watsuwa kaga sai da mana Allah tabaraka wa ta'ala yabon su yake yi akan cika alkawari da suka yi din akan cika bakance da suka yi da wannan sai malamai suka ce ga wannan hadisin na cewa kar a yi bakance gashi wa'annan ayoyin kuma a zahiri suna yabon masu cika bakance din in suka yi yanzu kenan akwai contradiction tsakanin ayar qur'ani wannan au nadartum min nazar min nazarin ko kuma yufuna bin nazar wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira akwai contradiction tsakaninsa da hadisan da annabi yayi hani game da bakance mun sani dai aya ba ta contradicting hadisi baya contradicting din aya matukar hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi baya contradicting din aya sai dai ya shafi aya ko a gurin ahlus sunna hadisi na shafa aya ko baya shafewa yana shafewa to amma a ce wai ga hadisi ya ci karo da ayar qur'ani ba zai yiwu ba ba a cin karo saboda haka babu cin karo tsakanin au zartun min nazarin da kuma yufuna bin nazar da hadithin da annabi ya yi hane daga bakance bakance da aka hana shin wani irin bakance ne aka hana bakance a jiya muka ce bakance akwai bakance wadda mutsulakin bakance ne kawai kawa Allah bakancen za ka yi kaza ba tare da ka alakanta bakancin da wani abu ba kawai cewa kai nawa Allah bakance zan yi masa ibada zan masa sallah raka'o'i kaza ko zan yi ayyukan alkhairi iri kaza ba tare da ka ce in Allah ya bani kaza zan wa Allah ibada kaza wasu malaman suka ce wannan ibada ce kuma kusanci ne zuwa ga Allah ba wannan baya daga cikin wadda annabi ya hana kamar babban malami abubakar jabir aljazairi idan ka dubi tafsirin sa aisar tafasir li kalam ali kabir ya yi wannan bayani cewa annadrul makruh wato bakance wadda aka ki shine bakancen da aka allaka shi da wani abu aka aka aka yi shi da sharadi amma wadda ba a yi shi da sharadi ba to wannan kusanci ne zuwa ga Allah ina fata ana ganewa kusanci ne zuwa ga Allah sai ya gwada mana kenan hadisin wani irin bakance ne yake hanawa yana hana bakance ne annazarul mashrut ko kuma annazarul mu'allaq bakancen da aka hada shi da wani sharadi ko kuma bakancen da aka rataya shi da wani abu Allah in ka bani kaza zan maka kaza amma kenan ya gode in baka bani ba in baka bani ba zai yi ba kenan ya zama wannan ibada ce ta yi maruwata ba za ka wa Allah ibada ba ba za ka masa da'a ba ba za ka masa abin da ya ce ba sai in ya baka wani abu in bai baka wani abu kuma ba za ka yi ba suka ce wancan hadisin yana hana bakance ne wanda aka allaka shi da wani abu amma shi din ma ba wai na hayu ta harim aka yi ba kun sa akwai na hayu ta harim akwai kuma nahayu na karaha an hana a yi abu wato saboda an haramta hani ne na haramtawa akwai kuma hani wadda kawai an karhanta yin haka din ne ba wai haramun ba ne saboda ko shi wadda ake yi na wato wanda aka hada da sharadi din ba wai hani na haramun aka yi ba hani ne na mai na karhanci kamar yadda ibnu Kudama yace yace inda hanin na haramun ne da Allah ba zai yabi bayansu da suka cika bakancan bayan sun yi ba inda da ne na haramun da Allah ba zai yabe su ce yufuna bin nazari wa ya na yawman kana sharruhu tsira ba amma akwai malaman da kuma suke ganin su bakancin gaba ɗaya ma an hana da almashrut ɗin da almutsalak ɗin duka ba a so yi. saboda shi bakance ɗin, wato mutum na wajabta wa kansa ne wani abu wanda Allah bai wajabta masa shi ba mutum ya wajabta wa kansa wani abu wanda Allah bai wajabta masa yinsa ba to amma ni na fi karkata zuwa ga maganar sauran malaman idan ba ne na mutum ya yi ba wadda ya rataya da wani abu ba a fahimta ta bisa ga fahimtar waɗannan malamai babu laifi a kayansa na yi bakance danwa Allah kaza na yi bakance danwa Allah kaza ba tare da kace in Allah ya bani kaza zan yi kaza ba ina ba ta ana fahimta kenan sai da mana wancan hadisin yana hana yin bakanci ne da aka rataya da wani abu amma hanin ba hanin haramtawa ba hanin karhanci ana ganewa saboda haka ne ma Allah yake yabon waɗanda suka cika bakancen bayan sun ɗauki bakancen Allah ke ba wani suka cika bakancen bayan sun ɗauki bakancen akwai alama ko akwai dalili a ayar da Allah yake cewa fa'inna Allah ya alamu babban malamin tasiri malami malami ne tasiri ko malami na fikihu malami aqida Muhammad bin Salih al-Uthaymeen kadiru tafsirin sa mai suna at-tafsir as-samin lil 'allamah al-Uthaymeen yace cewa da aka yi fa'in inna Laha ya alamuhu an anna allaha yujazihim ala maza ala nafaqati da kuma me da kuma annazar ɗin da suka yi suka cika ɗin, Allah zai musu sakamako a kansa to saboda haka ba contradiction tsakanin wannan ayar da wancan hadisin ayan baya contradicting ɗin hadisi hadisin baya contradicting ɗin me ayar wato idan mutum ya yi bakance din dama abinda ake jiya masa tsoron yin bakance kar ya zo ya kallafa wa kansa yin wani abu wanda wannan abin da ya kallafa wa kansa ɗin ya sanya wato ya janye masa imaninsa ya sa ya ɗauki cewa wannan bakance da ya ɗin shi zai sa ya samu wani abu domin sau da yawa in mutum ya bakance mu'allak yana ɗauka kamar bakancin ne zai sa ya samu abin ya Allah idan ka sa mata ya Allah in mata ta kasance ta lafiya to Allah da maka bakancin zai yanka raguna uku kana ganin kamar wannan bakancin da kai din shi zai same shi zai sa Allah ya sa matarka ta haihu lafiya to kaga wannan abin da ake guje maka kenan shi yasa hadisin ke hana kai mai hadisin ke hana ka yin bakance amma na ka yi bakancin ka kawai ka niyya ka abu wato wanda yake na da'a wa Allah tabaraka wa ta'ala to malamai suna ganin babu laifi a cikin wannan shi wani babu karhanci a cikinsa a gurin shashin wasu malamai wadda nema ko wannan ita ce fahimta ta saboda bayanin nasu na gamsu da shi saboda haka Allah maɗaukakin sarki ce auna zartun. min nazari ko kuka yi wani bakance kuka cika shi to Allah yana sane da wannan bakancen da kuka yi kuka cika din tunda kun har kun cika kuwa to Allah ba zai bar ku haka nan ba zai ba ku sakamako a kansa dama idan har ka riga kai bakance kaga kai ka lizimta wa kanka abinda Allah bai lizimta maka ba kai ka wajabta wa kanka abinda Allah bai wajabta maka ba ya zama dole a kanka ka cika ɗan bakancin na da'a wa Allah ne to ya zama wajibi akan ka ka cika shi don faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aufi bi nadrik ka cika me ka cika bakancenka a ya kamata mu yi bayani kan sharuɗan shi bakance din karan kansa kafin mu wuce akwai sharuɗan bakance da bakance mu'allak din da gairu mu'allak din duka akwai sharuɗansa kaga shi mu'allak makaruhi ne ba a sanyansa shi gairu mu'allaq kuma malamai wasu malaman suna ganin babu laifi a yi ibada ce wato kusanci ne ga Allah tabaraka wa ta'ala biyayya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma neman falala ne gurin Allah tabaraka wa ta'ala sai dai abinda ake so kafin ka yi bakancin nan bakanci iya da sharuɗa kamar haka akwai sharuɗa guda biyar da malamai suka ce mai yin bakance ya kiyaye su sharaɗin farko bakance ya zama to da'a ne wa Allah tabaraka wa ta'ala ya zama da'a ne wa Allah tabaraka wa ta'ala ba saba wa Allah bane kamar yadda ya tabbata a hadisin Abdullahi bin Amr al-As radiyallahu an daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hadisi wanda imam abu dawud ya ruwaito hadisin da albani kuma ya inganta hadisin a cikin a sahiha hadisi na Sa'an sa'annan ya sake hassana hadisin kuma a sahihu abu dawud a sahihu abu dawud annabi yake cewa la nazara fi ma'asiyatillah la nazara fi ma'asiyatillah ba bakance cikin saba wa Allah tabaraka wa ta'ala duk wani bakancin da akwai saba wa Allah ciki to babu wannan bakance ba a yi bakance na saba wa Allah shar'i na farko kenan kar bakancin ya zama na saba wa Allah ne kamar mutum yi bakance ce na yi bakancen zan yi zina kaga wannan saba wa Allah ne na yi bakance a aure na za a yi za a yi dina za a kira makiɗa nan za a yi fathers night mothers day za a yi fulani day za a yi arabian night za a yi waye za a yi waye za a yi waye za a yi waye kaga wannan nazar ma za nazar ma afiya saboda wannan abin za a yi ba wa Allah bane arabian night din nan me ake arabian night kida ne da waka da rawa tsakanin kawayen amarya da abokan waye abokan ango a taruwa ta iskanci daga in kai irin wannan bakance din wannan bakance din ba a yin irin wannan bakance din an hana shi a shari'a saboda ka in ka irin wannan bakancen ba za ka cika ba in ka irin wannan bakancen ba za ka cika ba saboda man nazara an ya Allah fala ya haka annabi ya faɗa duk wanda ya bakancin zai saba wa Allah to kare da ya saba wa Allah din ya bari sharadi na biyu ya zama ba kancan da ya yi na abin da zai iya ne ka yi ba kancan abin da zaka iya karka ce duk ran da Allah ya sa na samu riba a kasuwata to zan yi fuffuke in tashi sama zan yi fuffuke in tashi sama zai iya yin fuffuke tashi sama ko ya ce duk ran da Allah ya sa matata ta sauka lafiya to ne in nan zan tafi daga nan zan tafi aikin haji da kafa zai iya karo zai iya ba kar ya irin wannan bakancan annabi ya hana saboda abin da ya tabbata na hadisin uku babin amir Allah ya kara masa yarda yace nazarat ukhti an tamshiya ila baitillahi yar uwata tayi wato bakancan za ta tafi zuwa ɗakin Allah fa an astaftiya lahar rasula sallallahu alaihi wasallam sai ta umarci ni cewa in nema mata fatawa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastastaituhu sai na nemi fatawarsa ina neman fatawarsa fa qala sai yace litamshi ta je ta cika wannan bakantin amawal tarkab ta hau abin hawa ta hau abin hawa da hadisi kuma Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yarda yace ko da hadisin baya imam al bukhari ne ya fito da shi a kitabul ihsar sa'annan kuma wa jaza'u sairi babu man nazara ayyam sha'ir ka'aba imam muslim ya rawaito shi a kitabun nazar babu man nazara ayyam sha'ir ka'aba sa'annan ga hadisi abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda yace bainan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya khatubu idha huwa bi rajulin qa'imin fa sa'ala anhu fa qalu abu isra'il نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستذل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مر مره فليتكلم وليستذل وليقعد وليتم صومه وانا حديثي نودي ذو صحيح البخاري شماء كتاب الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك وفي معصيته ana ganewa wato ma'anar hadisin yace wata rana annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na hudu ba sai ga wani mutum ya ga wani mutum a can a tsaye a rana yana ta ruba sai annabi ce a wancan mutumin ko me yake yi sai aka ce masa manzon Allah ai wancan mutumin sunansa Abu Isra'il ya yi bakance ne cewa shi ba zai zauna ba ba zai zauna ba zai kawai zai ta tsayuwa ne sa'annan ya yi bakantar shi ba zai tsaya a gindin inuwa ba ba zai ji inuwa ba sa'annan ya yi bakantar ba zai yi magana ba kuma ya yi bakantar zai ci gaba da azumi kawai zai yi azumi sai annabi tsira da aminci ala sabbata gare shi ce ka umurce shi ka ce masa ya yi magana sa'annan ka ce masa ya shiga inuwa ka ce masa kuma ya zauna amma ka ce masa azumin sa ya cika Ni zan zo yi bayani akan wa'annan saboda haka ba mutum yan zai yi bakance ya yi bakancen abin da zai iya yanzu ka ce kai za ka ta tsayuwa ba za ka zauna ba za ka iya ka ce kai ba za ka shiga inuwa ba kai za ka tsaya a rana za ka iya ka ce kai ba za ka yi magana ba za ka iya to sai annabi ya kore wa'annan gaba daya wato annabi ya ce masa ya zauna sa'annan ya tsaya a inuwa kuma ya yi magana amma azumin sa kan ya cika tunda ya dauko azumi ya cika saboda azumi da'a wa Allah ne amma tsayi wanda ya a rana da'a wa Allah ne kin zama da yayi da'a wa Allah ne kin magana da yayi da'a wa Allah ne kaga wannan ba da'a bane ga Allah saboda haka sai manzo Allah ya ce a ce masa ya zauna sa'annan kuma a ce masa ya shiga inuwa sa'annan kuma a ce masa ya magana amma azumin sa ya cika kaga wayancan duk ba zai iya ba saboda haka kar ka yi bakancin abin da baka da ikon yin ba za ka yi ba shar'i na uku ya na za ka yi bakance ka yi bakance da abin da ka mallaka wanda wannan abin naka ne amma kamar yanzu ce duk ran da na samu kaza na yi bakancan zan yi sadaka da kayan shagon nan na wani? karwa na ba ne ya ce duk ran da Allah ya bani kara zan yi sadaka da kayan shagon nan ko na ce zan yi sadaka da motar wane ko na ce zan yi sadaka da mashin din wane ko na ce zan yi sadaka da kuɗin wane kara da ke na kaga wannan ba nawa bane shi ma annabi tsira da amincin Allah sabbata gari shi yayin magana akan yace la wafa'a li nazarin fi ma'asiyatin ba a cika wato bakancen da aka yi na saban Allah wala fi ma la yamliku al-abdu ba a kuma cika bakance cikin abun da dan adam bai mallaka ba wannan ma hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito shi a kitabun nazar babu la wafa al nazarin fi ma'asiyatillah wala fi ma la yamliku al-abdu sharadi na hudu wato ya zamana bakancen da kai din kar ya zamana za ka yi shi ne a wani guri wadda ake bauta wa wani Allah kamar ka ce kamar inda mushirkai suke bauta wa kabari ka ce na yi bakance zan wa Allah sallah raka'o'i hudu amma zan yi ne a kabarin Ibrahim Inyas kaulaka ba akwai masu zuwa ziyara ba suna ma dawafi a kabarin har ma wasu sukan cewa kabarin alhajjul akbar alhajjul akbar kamar yan shi'a a cikin yan shi'a akwai masu cewa kabari in za su je da wafin wani kabari ko ziyara wani kabari sai je za su tafi alhajjul akbar haji mafi girma wato har ya fi hajjin Allah kar wato in bakance ka yi kar yi bakance a wato a wani guri wanda a wannan gurin ana bauta wani Allah shi ma saboda hadisin sabit bin dhahak Allah ya kara masa yarda anna rajulan كيف على اللوان متنقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال أكان فيها وطن من أوصان الجاهلية يؤبد فقالوا لا قال هل كان فيها عيد من آياتهم فقالوا لا قال أوف بنظرك فإنه لا وفاء لنظر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وانا حديثي إمام أبو داود يفتوش كتاب الأيمان والنظور al al-albani ya inganta hadisin a silsilatul ahadith a sahiha hadisi na 2872 abinda hadisin ke cewa wani mutum ne ya bakance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zai kira rakuminsa amma ba zai so kira kumin a ina ba sai ya je wani guri da ake ce masa buwana sai annabi ce me yasa ba zai so kira kumin ba sai ya je buwana a can inda zai so kira rakumi a buwana din akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya da ake bautawa a gurin aka ce a'a sai annabi ce shin akwai wani iri daga cikin irodinsa a gurin aka ce a'a sai annabi ce to ka je ka cika bakancenka domin ba a cika bakance wadda ya shafi saba wa Allah ko kuma wato abinda ba cika bakance cikin abin da ya shafi saba wa Allah ko kuma cikin abin da dan adam bai mallaka ba ko cikin abin da dan adam bai mallaka ba to kaga anan yana bayanin ba a cika bakance a gurin da ake bautawa wani Allah in ka wani bakance amma ba za ka cika bakancin ba sai ka je wani guri da ake bautawa wani Allah ka cika to wannan aka ce karka cika karka yi sharadi na biyar kar me bakancin ya kudurta a ransa cewa wato bakancin mu Allah kenan ko kar ya kudurta a ransa cewa wannan bakancin shine zai yi tasiri wajen biyan bukatarsa cewa in ya yi bakancin zai samu abin da yake so in bai ba kuma ba zai samu abin da yake so ba shi ma saboda hadisi da aka samu hadisin abdullahi bin umar allah ya kara masa yarda ya ce manzan allah tsira da aminci allah sabbata a gare shi ya ce inna nazara la yuqaddimu shay'an wala yu'akhiruhu lalle bakance baya gabatar da wani abu baya kuma jinkirtar da shi in ka yi bakance ka ce in na samu kaza zan yi kaza ba shi zai sa ka samu kazan ba sa'an nan in ka ce in har Allah ya tafiyar min da matsala iri kaza to na masa bakancen kaza to kar ka sanya a ranka ka kulla a ranka cewa yin wannan bakancin shi zai sa Allah ya gusar maka da wannan abu muni sharuɗa na bakance to sai mu dawo kan wani bayani da babban malami a sheikh muhammad bin salih al-usaimin rashimahullah ya yi akan abin da ya shafi matsalan bakance din akwai bayanai da ya kamata mu yi shin mutumin da ya yi bakancen zai saba wa Allah sai ya fasa saba wa Allah ne hukuncinsa shin mutumin da ya yi bakancen abin da ba zai iya cikawa ba me hukuncinsa in ya yi abin wato in ya kasa yin abin shi kenan kawai ba matsala ko kuma akwai wani abin da zai yi akwai wani bayani da babban malami muhammad bin salih al-usaimin rahimahullah ya yi a wani littafinsa mai suna alƙaunar samin alƙaunar samin sunan littafin asalin wanda ya haɗa littafin ya tattaro shi ya jama'a shi ya jeranta shi shine Salahuddin Mahmud Sa'id shine jeranta littafin amma asalin littafin na Ibn Uthaymin ne ana cewa littafin Al-Qawlu Thamin min qisasi Ibn ne. bari ku ji abin da ya faɗa Ya ce shi ba kance asalinsa makaruhi ne haramun nema a gurin wasu malaman amma dai an fi tafiya akan cewa menene makaruhi ne yace amma idan dan adam ya riga yayi bakance to bakancen ya kasu zuwa gida uku inji ibn Ya yace akwai bangaren bakancen da hukuncinsa hukuncin rantsuwa ne akwai bangaren bakancen ta ba bakancen da bangarensa bangaren saban Allah ne akwai bakancen da ɓangaren bangaren da'a wa Allah ne to zai ba da hukuncin kowanne ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai mu saurara mu ji ya ce amma wadda hukuncin sa hukuncin rantsuwa ne shine kamar mutum ya yi nufin karfafa wani abu wajen kore abun ko wajen tabbatar da abun ko kuma don gaskata abun ya ce misali shine idan aka ce wa mutum ka ba mu labari kaza da kaza sai dai kai in nan baka mana gaskiya ba sai ya ce labarin da na bakun nan in ƙarya ne to na yi bakancan sai na yi azumi shida to haka wannan bukatar shi ne mai ya karfafa wa mutanen abin da ya faɗa su gaskata haka ne mutane su gaskata shi ita to wannan hukuncinsa hukuncin rantsuwa ne hukuncinsa hukuncin rantsuwa ne yace kamar misali ne mutum ya ce ‘yan abin da na faɗa ɗin nan ba gaskiya ba ne to na yi bakancan kaza wa Allah na yi bakancin abu kaza ko na yi bakancin azumi kaza ko na yi bakancin azumin shekara sauransu to wannan kaga hukuncin samari suka ce hukuncin me hukuncin rantsuwa ne sai kashi na biyu shine bakance da aka haramta idan mutum ya yi bakance na abin da aka haramta masa kamar ya ce na yi bakancen zan sha giya to wannan bakance ne wanda aka haramta baya halatta gare shi ya sha giya din wanda ya yi bakancin zai saba wa Allah manzo Allah ya ce kada saba masa ko mun karanta hadisin a baya to da aka ce kar ya saba masa in ya bar saba masa shikenan ya tafi aka ko zai kafara wasu malaman suka ce ba zai kafara ba amma rajihin magana magana mafi rinjaye shine zai kafara kafara kuma wace irin kafara kafara rantsuwa me kafara rantsuwa ko azumi uku ko ciyar da miskine nawa goma ko ko menene ko tufatar da su ko na'am ko kuma yan ta me Ta tayyib wannan shi ne magana mafi inganci to sai malam ya ƙara kawo misali ya ce kamar mace ce ta ce na wa Allah bakancin sai na yi azumi ina jinin al'ada na wa Allah bakance sai na yi azumi ina jinin al'ada to shin da ta yi wannan bakancin za ta cika ko ba za ta cika ba ba za ta cika ba in bata cikan ba shi ke na an kyale ta ko kuma akwai kafara a kanta aka ce akwai kafara a kanta ita ma kafara mini ne kafaran rantsuwa kamar yadda muka ambata a baya sai kashi na uku in muka manta mala ya kasa zuwa gida nawa uku kashi na uku shine na wato nazari wato bakance na da'a mutum yayi bakancan zai wa Allah da'a misali ce na wa Allah alkawari zan yi azumin kwana kaza ko kwana kaza to wannan ya zama wajibi gare shi ya cika wannan me ba kancan saboda faɗin annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi cewa man nazara ayuti Allah duk wanda ya bakancin zai yi wa Allah da'a fa zai to ya masa da'a ko ya sake kawo misali ce ko mutum ya ce na wa Allah bakancin zai yi sallah raka'a biyu na duha to kaga ya zama lazimi akan sai ya cika wannan bakance din domin bakancin da'a ne annabi tsira da aminci Allah tabbata ko a gare shi kuma ya ce man nazara ayyuti Allah falyutihu sai ba san lokaci ba man nazara wanda ya kance ayyuti Allah zai bi Allah zai wa Allah da'a falyutihu to ya masa da'a shi wannan hadisi ne wanda yake sahihul bukhari bari gaggauta sai yake cewa idan ya zama na bakancan kuma ya kunshi da'a wa Allah da kuma rashin da'a wa Allah to ya zama wajibi ga mutum ya yi na da'a wa Allah ɗin. amma wanda yake ba da'a ga Allah ba to mutum ba zai cika ba amma zai yi kafara irin kafara wato kafara rantsuwa yace kamar misalin kissar mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya gan shi a rana wannan wanda yayi ba kance ne ta tsayuwa a rana ba zai shiga inuwa ba kuma zai rufe bakinsa ba zai yi magana ba kuma zai ci gaba da yin azumi zai yi azumi sai annabi ya umarce shi cewa ya yi azumin domin azumin ne da'a ne amma wa'ancan sauran ababai da aka ambata kaga wannan ba da'a ba ne sai dai annabi ya ce masa game da tsayuwan da kai innan ka zauna inuwan da kace ba za ka shiga ba kuma ka shiga inuwa magana da kace ba za ka yi ba ka yi magana da annabi ya umarce shi da yi me da yi wannan kenan idan ya yi nazari zai sa wato ya bakwancin zai saba wa Allah baraka wa ta'ala an ce kar ya saba to duk da cewa bai saba wa Allah ba ba za a bar shi haka nan kawai ba sai ya yi kafara duk da akwai malaman da suke cewa ba zai yi kafara ba amma rajihin magana shine zai yi kafara saboda haka kusan abin da nake jan hankalinmu shi bakancen ma ba dole ne mu yi bakanci ba in za ka wa Allah ibada za ka bauta wa Allah ka bauta masa ba wani sai ka yi bakance kafin ka bauta masa ba amma in ka riga ka yi bakancin to ka yi ƙoƙari ka cika in ka yi bakancin abin da za ka iya ka yi ƙoƙari ka cika in bakance ne mu'allak ko almashrut ba za ka cika shi ba sai abin da ka kafa sharadi a kansa ɗin ya samu kace in na samu daman zuwa aikin haji to nawa Allah kancan in na dawo daga aikin hajin nan zan yi sadaka na kuɗi dubu ɗari wa miskinin talakawa to Allah na baka daman zuwa aikin haji kana dawowa ba da wannan kuɗi din ya zama wajibi a kanka amma idan Allah bai baka daman zuwa fa to babu cikawa a kanka saboda abin da ka kafa sharaɗin a kayi bai samu ba amma in kayi bakance ne mutulakin bakance wannan fa shi wannan kan zaka cika shi saboda dama baka allaka shi da wani abu ba baka allaka shi da wani abu ba ina fatan yan sun gane to saboda haka bakancen ba ma sai kayi bakance ba ka tsaya kawai ka wa Allah ibada ka bauta masa ka yi masa da'a ba wai sai ka ɗaukan wa kanka wani abu ba ka ce a'a ni na yi bakancan kaza ko bakancan kaza ka ci gaba da ibada gurgudun iyawanka ka ba da iya kokarinka to Allah ta'ala ya bamu dace bari mu karasa ayar Allah ya ce aw nadartum min nadari ko kuka yi wani bakance ko ka cika shi bayan Allah ya ambaci ciyarwa a baya sai Allah ya ce to duk Allah yana sanar da shi zai ba da sakayya kan cika bakancin da kuka yi kuma zai ba da sakayya kan ciyarwa da kuka yi sai Allah ya ce a ƙarshe Allah ya ce wanda kuma ya sanya ciyarwan a gurin da bai kamata a sanya shi ba don ƙarshen ayan ya ƙa'ida wa malin zalimina min amfas azzalimai ba su da wani mataimakin da zai taimake su saboda haka wanda ya sanya ciyarwa a gurin da ba gurin zamansa ba ana so ka ciyar a masallaci ka ciyar a makaranta ka taimakawa talakawa ka taimakawa. marayu da miskinai sai ka ɗauka ka je kana ba yan iska yan shaye-shaye ka ɗauka kana bayarwa a gidan karuwai ka ɗauka kana bayarwa a gidan yan giya to kaga ka ajiye ciyarwan ka sanya ciyarwan a inda ba a ce ka sanya shi ba haka nan kuma idan kai bakance din ma yadda mana bakancin da kai kawa wani wadda ba Allah ba bakance kaman kawa wani shehin ka bakance ko kawa wani malamin ka bakance ko kawa wani mala'ika bakance ko kawa wani daga cikin halittun Allah bakance to lokacin ka zama azzalimi da in kayi wa kabarin wani bakance ka zama kafiri haka babban malami Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu ya faɗa da zaran kayi irin wannan bakance wa wani Allah kaje kabarin wani kace na maka bakance eh, shehuwa ne in ka biya min bukata ta iri kaza zan yanka maka rago a nan kabarinka to ka zama kafiri riddadde daga addinin musulunci za ka shiga wutan jahannama kuma za ka zama da a ciki shi yasa Allah ya ce wa malil zalimin min ansar Allah ya ce azzalimai ba su da wani mataimakin da zai taimake su a lahira ya hana Allah ya musu azaba ya hana Allah ya ɗanɗana musu ukuba ya hana Allah ya yi musu azabtarwa na walakanci sakamakon aikin da suka yi sakamakon sun ciyar a gurin da bai kamata su ciyar ba sakamakon sun yi bakancewa wadda bai cancanta ba bai dace a yi masa bakance ba saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah idan ma wani zai yi bakance din to ya kiyaye ka'idodi na bakance wannan fana ɗan kawo ɗan wani bayani ne kaɗan a cikin bakancen dan gaskiya bayanai suna da yawa ko a baya akwai kashe-kashe da yawa da aka kawo na abin da ya shafi matsalan bakance din wannan na dan kawo mana kaɗan ne da yan muka ce za mu kawo shi zai yi yawa sosai kuma lokaci ma ba zai iya kai mu zuwa ga mu karanta shi har zuwa ƙarshe ba saboda haka dan uwa ba ma wai sai kayi bakance ba ka bauta wa Allah kawai ka ci gaba da masa da'a ka ci gaba da masa biyayya in kuma ce a za ka yi bakancan in ce za ka yi bakancan to ka kiyaye sharuɗa da dokoki da ƙa'idodi na bakance ɗin sai ka yi shi wannan shine abin da shari'a ta faɗa muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dace kuma ya taimake mu ya azarta mu da kasancewa kan shari'arsa da kuma ɗorewa kan addininsa da kuma ɗorewa kan sunnar manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ga yi bayanin da ya kamata ɗan gwargwado mu yi kan wannan matsala na wato au nadartum min nazarin ban san lokaci ba to kusan ma wato wai kaya ya tsinke a gindin kaba ne ake cewa ko mun kai ƙarshen wannan karatu kuma sai ya zama ma lokaci ya yi to abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma karancin ilimi ne kun dama duk yadda aka yi matsalan ilimi ba abu ne na wasa ba sa'annan duk yadda ka kai za ka iya yin daidai a wani guri a wani gurin kuma ba za ka iya yin daidai ba kulli man yadda'i fil ilmi ma'rifatan alam ta shay'an wa ghabata anka ashiya'u saboda haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan sa abinda muka kuskure wajen tuntuɓen harshe ko karancin fahimtar gurin Allah ta'ala ya yafe mana ya mana ahuwa ya tara mu gaba ɗaya a cikin gidan aljanna a nan za mu dakata sai Allah ya mu gobe za mu tashi akan aya ta biyu da daya insha Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik